da yin isani da kyautatawa abokanan iyayenka ba su ma an ce a kyautata musu duk wanda yake dan uwanka ne danginka ne akwai buƙatar haƙƙinsa a kanka ka taimake shi da kyautata musu maraya ya tama. wanda yake maraya ne namiji ko mace shari'a ta ce mu kyautata wa marayu almasakin miskinai duk wanda yake miskini ne talaka miskini a taimaka masa kuma a kyautata masa makoci na kusa aljari zil waljarin junubi da makoci na nesa matarka wasahibu biljam ka kyautata mata wabnin sabili matafiyi da ya baro garin su zai je wani gari hanya ta tsaye da shi ya tsaya a garin ku ko kuka haɗu da shi a hanya a taimaka masa da abin da daman ku ta mallaka bayan ku wa ma malakat ku? lalle Allah baya son mai alfahari mai nuna girman kai muhtalan fakura imamul wahidi yace a faɗin Allah wa abdullahi wala tushriku bi shai'a. أكوي حديثي أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجاني بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق حق al'ibadi على Allah ألا يؤذب من لا يشرك به شيئا wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi Bukhari hadisi na 5967 Muslim ya rawaito shi hadisi na 30 ruwayar mu'azu bin Jabal wata rana Mu'azu yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan jaki yau ga manzon Allah akan jaki kuma annabi yayi goyo akan jaki ka dai san dabba jaki to manzon Allah yana hawa jaki kuma yana goyo akan jaki alayhi salatu wassalam ya goyi mu'azu wannan yana nuna tawadu'un annabi da kankan da kan annabi da kuma yana rayuwa mai sauki da dora kansa rayuwa mai tsanani da alfahari da nuna isa ba Allah ba mu ikon koyi shi suna cikin tafiya annabi ya dan waiwaice shi haka ce ya mu'azu mu'azu yace ka wasu sa'adai amsawa kenan ya rasulullah manzo Allah yace shin hal tadri ma haqqullahi ala al-ibad ka san me haƙƙin Allah akan bayinsa wa ma haqqul ibadi ala Allah sannan kuma ka san me haƙƙin bayi akan Allah wannan yana nuna Allah yana da haƙƙi akan bayi kuma bayi ma suna da haƙƙi akan Allah ka duba adalci ma yanzu Allah da ya halice ka yayi ka yake baka ci yake baka sha yake maka duk wani abu na arziki wai akwai ka a kansa akwai abin da ya wajabta wa kansa sai ya maka ina ga wanda ya karɓi ƙuri'arka ka jefa masa ka zaɓe shi ina ga wanda yake an ɗaura masa rawani aka ba shi girma mutum ne iri ɗaya da mutane amma aka ba shi girma aka ba shi rawani aka ba shi ɗaukaka saboda shugaban ka ne shi ina ga wanda aka ɗauki amanar rayuwarka da dukiyarka aka danka masa shi yau baya iya buɗe baki ya ce akwai hakkin talaka a kansa yau shugabanninmu wanda suka fi kowa faɗa da shi wanda yake gaya musu hakkin talaka a kansu yau wasu daga cikin shugabanninmu abinda suka fi sakankancewa su yi shi su more shine shi hakkin talaka idan an gaya musu ga hakkin talaka to ana gaba da su kuma sai sun yi fada da kai kuma sai sun nuna kai baka isa ba so suke yau a wayi gari a zuba ido a kyale su su ta murkushe hakkin bayi su ta murkushe hakkin talaka su kai hatta hakkin mai halin ma murkushe suke ana rayuwa ta zalunci rayuwa ta rashin tsoron Allah rayuwa ta duniya da son duniya kawai rayuwa ta tunanin cewa ni kawai abinda na ga dama zan yi to gashi Allah da ya halicce mu ya ce akwai hakkin mu a kansa akwai wani nauyi da za a ji wajen gaya wani shugaba hakkin talakawa a kansa babu wallahi ko ya yi amfani da ƙarfin mulki ya hana a gaya masa wannan hakkin yana nan a rubuce kuma gatan duk wanda yake shugabantar mutane gatansa a gaya masa menene hakkin talaka a kansa don ya sauke wallahi duk wanda ya shugabanci mutane ya murkushe haƙƙinsu wallahi ya shiga wuta ba ni na faɗa ba haka yake a shari'a da haka akwai haɗari kwarai ko mutum uku aka baka shugabanta a anguwarku ko a garinku wallahi sai Allah tambaye ka akan shi yasa ba wanda ya fi Allah adalci shi yasa yace hakkin bayi a kansa in Allah ya ga dama zai ce baka da wani hakki a kansa kuma baka isa kai magana ba amma ya ce akwai hakkin ka kai bawa a kan shi wannan karatu ne mai girman gaske da ya kamata mu gane ina da ɗa ina da ɗiya kana da ɗa kana da ƴaƴa kaga dai matsayin uba kaga matsayin uwa amma ƴaƴa suna da hakki akan ubansu da uwarsu yanda idan uban nan bai sauki haƙƙin ‘ya'yansa a kansa ba, ko uwan nan ba ta sauki haƙƙin ‘ya'yanta a kanta ba, wannan dalilin haƙƙin ‘ya'yan zai iya sa su azabar Allah. Kaga karewar nauyi dai iyaye, to su ma sai sun sauki haƙƙin da Allah ya ɗora musu akan wanda suke shugabanta. Ballantana wanda ya zo ya ta roƙonka ka bashi ƙuri'a, malam ka duba zaluncin da ake a ƙasar nan. kamar a zuba ruwa a ƙasa a wani abun ma baya faɗuwa Abin ya wuce duk tunaninka mutane ana ta rayuwa malam rayuwa irin ta dabbobi ta san dabba dabba ta san dabba ko ba a fiye kula da hakkinta ba ko to wallahi wani lokacin in ka lura da dabbar da take rayuwa a ƙasar ka ta kuma ta fi ka jin daɗi dan duk tsiya a akuyar garin ku ta ci abinci da safe da rana kullun ta ci amma dan adam nawa ne ke kwana da nawa Allah gyara halin Mu'azu yace ce Allah wa Rasulu alam Manzo Allah ya da shi حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا hakkin Allah akan bayi su bauta masa kar su yi shirka da shi ma'ana jama'a Allah yana bin ku bashi hakkinsa a kanku ku masa bauta kada ku shirka da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafartawa ai shirka da shi baya gafartawa amma yana gafartawa duk wani zunubi wanda ba shirka ba wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da za ka yi kakai da kai shirka kasu sa saka bautar kabari kasu sa saka bautar dan adam kasu sa saka bautar wani rawani kasu sa saka kasu sa saka Allah kadai za ka yi wa bauta shine kadai ya cancanta mai Allahu akbar kaji Allahu akbar Allah mai girma Allah Allahu akbar kai mai ruku'i shi kadai Sani Allahu liman hamida ta ji akwai sunan Allah Allahu akbar Allah ake kira ayi sujjada Allahu akbar shi ake kira a dagowa Allahu akbar shi ake kira a sujjada Allahu akbar shi ake kira a dago Allahu akbar shi ake kira a miƙe alhamdulillahi rabbil alamin shi ake kira a tsaya wannan kullum sai ka masa sau biyar ka yi da asuba ka yi da azahar ka yi da la'asar ka yi da magariba ka yi da isha'i dole wannan shine bautar Allah ta sallah ana fatan duk wanda yake sallah bai kamata ya shirka da Allah ba ba wani dan adam da ya cancanta ka masa wannan bautan babu shi a duniya baka da sama da uwa da uba ko a cikin annabawa da manzanni ba nan ba ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko shi ba a yi masa sallah ba a yi masa sujjada ba a yi masa ruku'i Allah shi kadai ake yi bauta wahdahu la sharika lahu a cikin sallan nan kana addu'a da haka ba ka zuwa ka roki wani ba Allah ba ka je gindin kabarin wani ka ce baka la a ajiye maka rawanin wani wani fa saboda lalacewa da bala'i ba ma shi ba rawanin su ake ajiyewa a roƙa ka ji bala'i ba ku gane ba ko ba wai shi ba mutum ba a'a tsumman rawanin sa za a ajiye ka je kai addu'a wani kuma lalacewa a'a hoton sa aka yi mutum mutumin sa aka yi aka ce in za ka yi addu'a ka fa hoton a gaba ka roƙe shi saboda bala'in shirka babu asarar da ta wuce wannan kuma ku gane fa ba wani malami ba wani waliyi ba wani shehi ba wani akar makalla duk tsohon gemunsa duk dogon carbinsa ba wanda ya cancanta a yi masa bauta in ba Allah ba babu shi ai wanda yake kad karshe shine annabi ko to annabi ma ba a yi masa ya wani zai zo dan zamani a yi masa ko dan wancan zamani a yi masa tauhidi ganewa ne Allah ya sa ka gane ka huta in ba gane ba kana cikin damuwa wa haqqul ibadi ala Allah hakkin bayi akan Allah Allah azziba man la yushriku bihi shay'a shi kuma Allah ya ce hakkin ku ne akan sa ba zai yi azaba ga wanda bai yi shirka da shi ba duk wanda ya mutu bai yi shirka da Allah ba to Allah ba zai masa abada azaba ta har abada ba abin da ake nufi in dai baka yi shirka da Allah ba to kai kan babu kai babu kalibi ne biya abada babu kaddara ma ta har abada a cikin wuta Allah ka sa mu cika imani muna musulmi muna masu imani Allah ka raba mu da shirka shi yasa yana da kyau malamai su ta koyar da bayani akan shirka su yi wa bayi bayani me shirka me illolin shirka dan mutum ya guji shirka wani bin mas'ud radiyallahu anhu qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam arabi fa qala ya nabiy allah awsini ibn mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutumin kauye shine a arabi mutumin kauye shine arabi al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa in ji qur'ani ya zo gurin manzo Allah sai ya ce ya manzo Allah ausini kai mini wasiya ka umarce ni da abu manzo Allah ya ce qala la tushrik billahi shay'an wa in quta'ta ko wa in quta'ta wa hurrikta wa ولا تدع salata liwaqtiha fa innaha zimmatullahi ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر حديث حسن رواه ابن ماجه wannan mutumi da ya zo gurin manzo Allah sassan ya ce manzo Allah ai mini wasiya a sanar da ni a ƙare ni ai mini umarni manzo Allah ce abu na farko kar kai shirka da Allah Wata rana shirka bautar kabari shirka bautar rawanin wani shirka kiran wani Allah in za a faɗi shirka neman tallafi da tanyo da agajin wani lokacin da aka shiga matsi shirka danganta kisa ko danganta rayuwa da mutuwa ga wani ba Allah ba shirka karkai neman arziki a hannun wani ka ɗauka wani ke azurtawa shirka ba wanda yake arzutawa in ba Allah ba ba wanda yake talautawa in ba Allah ba to kada kai shirka yasa jama'a da'awa ta kwarai ita ce da da take kula akan tauhidi da abin da za su koya maka wallahi in ba su koya maka tauhidi ba sun gama da kai ka je ka bata lokaci a ta koya maka kira da waka da rawa da ƙasidu wallahi a koya maka qur'ani a koya maka sunna shine asali a dora ka akan tauhidi dan shine in ka mutu ba ka shiga wuta ba amma duk abin da za koya ma in ba a koya ma tauhidi ba an gama da kai manzo Allah ya ce da shi sannan ko an ko an yayyanka ka an daddatsa ka shine kutaita ko kutaita ruwa bi tashdid wa ruwa bi takhfif wa hurrikta da za a dauke ka a sa ka a cikin wuta a kone ka kar ka yadda kai shirka da Allah ko da wala ta da yin salah kar ka yadda ka bari yin sallah akan lokacinta din rintsi kar ka bari mijin nan ofishin hana ka sallah akan lokaci din rintsi kada ka bari cinikin kasuwa ya hana ka sallah akan lokaci duk tsi, kada ka bari taron ƙungiya ya hana ka sallah kan lokaci duk rintsi kake bari taron biki ya hana ki sallah kan lokaci duk abin da za a yi ko da wa ake taro in lokacin sallah yayi buga agogo ka fita kai sallah kar ka bar sallah akan lokaci sai dai larurar tafiya ko rashin lafiya ko uzurin bacci ko wani abin da bayan da za ka iya amma musulmi duk inda yake da zarar lokacin sallah ya yi to yana barin komai ya je ya sallah Allah sa kuna gani fa inna hazin batullah alkawari ne na Allah akan wuyanmu awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah abu na farko da za a yi wa bawa isabi ranar tashi alkiyama ita ce sallah Allah bai zai tambaye ka komai ba in ka mutu ne zai fara tambaye ka wannan sallan da kake wasa da ita wannan sallan da in an kira ta baka jin daɗi ba ruwan Allah da komai cikin sha'anin ka sallah zai fara tambaye ka a lokacin babu kowa tsakaninka da Allah daga kai sai shi ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani a cikin kuface sai Allah yayi magana da shi tsakaninsa da shi da ubangiji babu dan tafinta Allah sai ya tambaye kuma sai ka bada amsa wala tashrabil khamra karka sha giya karka sha sha abin da ya kama da giya karka sha wiwi karka sha duk abin da yake bugarwa wala tashrabil khamra wannan ya nuna cewa duk inda ƙasa ta musulmi take haram ne a sai da giya haram ne a kawo giya haram ne a ba da lasisi wa masu giya duk inda musulmi yake da dama sai da giya ya saba shari'ar mu tallan giya ya saba addinin mu shan giya ba addinin mu bane wala tashrabil khamra haka annabi yace da kai yake alayhi salatu wassalam menene alhamru alhamru ma khamara al-akla duk abin da ya bugar da hankali shine giya idan ka je ka sha ruwan kwata ka bugu giya ne in ka sha solution ka shaƙe shi ka bugu giya ne in ka sha burkutu giya ne in ka sha kirare ya bugar da kai giya ne kullu muskirin khamr وكل kullu حرام haram duk abin da yake bugarwa giya ne kuma duk wani giya haram la tashrab al khamra fa innaha miftahu kulli shar manzo Allah yace shan giya shine mabudin dukkan wani sharri du sharri mabudin sa shan giya wannan hadisi ibnu majah ya rawaito shi da isnadi ingantacce da al bayhaqi a cikin al iman hadisi na 5589 da imamun tsabirani kamar da a cikin majma'i zawa'i albani ya inganta wannan hadisin a cikin al-mishka hadisi na 580 kuna tare da ni qawluhu wa da walidayni ihsana Allah ya ce a kyautata wa iya yi. albirru bihima ma al-lutfi wa al-janibi wala yaghlib lahum al-jawaba wala يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته عليهما بل يكون بين أيديهما مثل الأب بين يدي السيد تذللا لهما Allah ya ce ku kyautata wa iyaye ba sai na fassara maka wa ne wani ya kyautata mini wani ya mini babban wanda aka fi so ka kyautata masa a duniya shine iyayenka amma abin tausayi a karamkallawa wani inuwar giginya ne na nesa kashaki bai taimaki ubansa ba bai taimaki uwarsa ba amma na nesa sun fi cin moriyarsa yaransa a ofis sun fi cin moriyarsa 'yan siyasarsa sun fi cin moriyarsa ɗannan matarsa sun fi cin moriyarsa surukansa sun fi cin moriyarsa ubansa ba yana cikin talauci don alherin da ya samu sai wani na nesa ya samu kafin ya ciro ubansa babu asara da ta wuce a rayuwar ɗan adam da ya manta ubansa yayin da alheri ya same shi a duniya babu masifa da ta wuce mutum da Allah ya rufa masa asiri ya manta uwarsa wallahi ba a iya biyan uwa jama'a ba wani arziki ko mulki ko sarauta ko wani abun duniya da kake da shi da zaka iya biyan uwar da ta haife ka wallahi ba za ka iya ba in za ku yi hidima ku yi hidima an ba za ku ba ku kauce masu yi tsoro uwa la uwa a'a a duniya sama da uwarka babanka ma ya biyo baya ba ku ji ba ya gama duk ɓarnar da ya gama ta ce ni ne na yafe masa ba ku ji ba Allah sauri ku kyautata wa iyayen ana tsarin ka wadata da arziki kana raye da iyayenka me saura maka ka kyautata musu wata rana bawan Allah ya ɗauko mahaifiyarsa yana goye da ita yana dawafi da ita yana sa'ayi da ita kowa yana tafiya shi kaɗai, shi kuma yana goye da uwarsa ya gama dawafi ya zo ya samu abdullahi dan umar ya ce wannan baiwar allah ni ne gadanta ni ne abin hawanta ni ne raƙuminta a kaina take kashi a kaina take fitsari ta gama tsofewa ta rube amma na san ni da na da yayye na mu muka tsofar da ita duk in kaga ubanka ya tsofa ko uwarka da kai da kannen ka kuma da shi tsoho ina eh, neman muku tuwo damuwa akan makarantar ku yi muku aure cin ku da shan ku larurorin ku ko su faɗa ko ba su faɗa ba wallahi iyayen ku ku kusa tsofar da su yace yau gashi ina yin dawafi na gama dawafi tana goye a bayana don Allah na biya ta hakinta ibn umar ya ce kai ya ce ko farce yankan farce wannan ka san guttulan farce ko iya shi ne wallahi baka biya ba ka je kai hidima da aka da yawa iyayenmu suna mutuwa su tafi kabari ne ban musu abin da ya kamata mutuwa. Ka kai musu da'a albirru bihima ma lutfi tausasawa linul janibi shi ma dai tausasawa janibi ka sauƙaƙa musu ka yi haƙuri da su ba a kausata harshe wajen ba su amsa wala yughlib lahum al aljawab? baban kai tambaye ka kana bada amsa kana ɗaga murya ba a yi mahaifiyarka tana maka magana kana furtike fuska kana murtike fuska kana kausata zance wa iyaye ba a yi sai dai kai wa aboki ko wani amma banda iyaye ko sun maka ba daidai ba sai dai ka bada haƙuri ko abin yana damunka kana zubar da hawaye kana a yi haƙuri saboda ba su haƙurin nan shine rabotanka a gurin Allah kana jina? Allah zai iya hana ka shiga aljanna saboda indin iyayenka ya yi asara wanda ya sa ubansa kuka kafin ya mutu ya taɓe wanda uwarsa ta zubar da hawaye saboda mugun halinsa bai ci sa a duniya ba wanda ya shuka sharri iyayensa suka Allah wa dare da shi yau an yi waye gari iyaye ke disowning 'ya'yansu. me disowning in an ce onin abin da ka mallaka kake da shi naka ka sariyar ka ce ba kai ba shi ba ruwanka da shi yau muna gani uba ya fito ya ce ba ni ba wani na barnanta da shi ni ba ubansa ba ne wani uba saboda tsabar rashin mutuncin da ɗansa yake masa ya azabtar da shi ya isa ya masa duk abin da zai masa wala ya je wani malami ya ce malam don Allah ina rubuta wasiya in na faɗi na mutu wane a cikin 'ya'ya na kai ya gaje ni ya ce tsakanina da shi Allah ya isa ni ba ɗana ba ne ina da na sanin yaya aka yi na haifuwa na duniya Allah ya kawo mu lokacin da uba yana iya buɗe baki ya nuna ɗansa akan wannan Ka yi asara baka ci sa duniya ba wallahi da baka zo duniya ba da shi kuma ka alheri laula babu kai da ya fi alheri duk mai rabo yana ciza yatsa me yasa ubansa ya riga shi mutuwa bai nemi aljanna ta hanyar ubansa ba duk mai rabo yana ciza yatsa me yasa bai yi wa uwarsa hidima ba dan ya samu rahama amma yau abun bakin ciki matan da muke aura sun fi iyayenmu mata daraja a idan matarka ta fi cin moriyar dukiyarka saboda uwar da ta haife ka eh uwarka tana cikin talauci tana cikin kunci da matsin rayuwa tana lallaba rayuwa matarka kuma tana fantamawa da dukiyarka abin da ta ga dama take yi ka je ka auna kafin ka mutu wallahi da kai nake ka yi aure ko baka yi aure ba ka shirya ba a asara wajen bin iyaye duk abin da kashe wa iyayenka wallahi hanyar da zaka samu aljanna ai ba a wasa da ita ya za ku yi haka Allah ya kaddara wa qadara rabbuka ta abudu illa iya shine number 1 na biyu wa bil walidaini ihsana Allah ya ce ku samu wala zan nazara ma, kaga haka kafa kallo babanka yana maka magana kana kura mai ido mamanka tana magana kana kura ido ana maka faɗa kana zare masa ido kana kallo haram ne sai dai idan aka kalle shi a iya faɗa sai a sunkuya idan aka haɗa ido shi sai a sunkuya mara kunya malam shine zai zo ana masa fada ko ana jan kunnensa yana kallon ka kana kallon sa ido ta ido wannan mara kunya ya kamata ka zabge shi da mari bai da tarbiya ina ma magana kana kallo na ya kafa ido ko yaftawa baya irin duk abin da za ka yi kai ba a jin tsoronka ba tarbiya ba ne shi yasa kun ga hatta 'ya'yanku kallo ya kamata ku koya musu koya musu in a makarantar boko ba a koya musu ba to dan Allah islamiya ku koya musu in ba koya musu islamiya ba dan Allah a cikin gidajen ku koya musu ba a zura ido ana yi wa mutum fada yana kallon ka in ya sunkuya yana hawaye to ya nuna yayi nadama to ba a yi wala yarfa sautahu alaihima ba a daga sauti akan iyaye eh na ji da Allah ina zuwa ubanka kake haka la ilaha illallah ka da rabu mama ba na kai da kike za zuwa zuwa ba a a a kai asara ana maka fada to a a kai ko magana ake wa a so sautin ka yana sama da na uwarka ko magana ake ba a so sautin ka yana saman na ubanka ya dai illa gani ne kai kana kiran sallah ko kuma wa'azi kake yi ko zance ake yi kada sautin ka yayi sama da na babanka sai dai in kai mai babban murya ne ka ba da uzuri ka ce ba ba a yi mun haƙuri murya ta kamar ana tura drum take bal yakunu bayna yadayhi wa mithlu abdi bayna sayyidi ana so da ya zama tsakanin iyayensa a gaban iyayensa kamar bawa a gaban mai gidansa dan yanzu ba bayi ne da kun ga yanda bayi suke a gaban iyayen gidansa da kun sha wa mai tazallulan lahuma kankan da kai gare su wa bizil qurba Allah ya ce ku kyautata mun gama maganar iyaye sai dangi qala yasiluhum wa yata'affafu alaihim sada zumuncin dangi ka tausasa wa dangi kanin babanka kanin mamanka kanin mahaifiyarka babbanka dan babbanka dangi ne to su ma ana so a tausa musu kuma a rinka zuwa ana gaisa da su ko ba su ko Allah ya raba rayuwar wani kaninka ya koma Niger yana da magaran ya tafi nema Allah bai bashi ba kai Allah ya rufa ma asiri wata ka buga mota ka tafi da magaran ka zai gaida yan uwanka dauki iyalinka wani dan uwanka yana Sokoto kai kana Kano haka kullum wanke motar ka tafi ka ce zan je da dan uwana ziyara ganin mahaifinka yana Kamaru shirya ka tafi Kamaru ka je ka gaishe shi wataƙila bai da halin da zai zo gaishe ka wanda duk yake da halin motsi to ya fara motsawa ya gaida dan uwansa sama da dan uwansa talaka da bai zo gaishe shi ba wani ba Allah ya ce malam ni da yayana uwa ɗaya uwa ɗaya ba ni ba shi har abada na ce me faru ya ce ina ƙauye shi bai zo gaishe ni ba yana da rufin asiri yana birni yana da motoci yana da mata yana da gidaje ba mu san 'ya'yansa ba ba mu san 'yan uwansa na matansa ba ya tara arziki ni kuma a ƙauye Allah ya ajiye wata nan na shirya da kaka na girbe amfanin gona na kai kayan gona kasuwa na sayar na yi guzuri wake tsuntsiya ƙwai daddawa citta na kullo a leda na ɗauko yaro na da na haifa da bai san shi ba Yaya na ne uwa ɗaya uba ɗaya na taho da shi birni yana dawowa daga kasuwa da ya gani abin da ya fara ce mu wani ya ake ka zo baka gaya mun ba maraban da ya masa me ya kawo ka na zo gaishe ka ya baka gaya mun ba ya yi shuru ya ce zumunci ne kawai ya ce yaushe za ka tafi ya ce yanzu zan ya ce yanzu yanzu zan ya ce na taho da ɗan yaro na wai zai gani ya ce ga ɗana ko kula shi bai ba ya ce na tattara yaro na na ajiye musu guzarin da na kawo na cewa ne ni da kai sai a filin tashin kiyama yace ba ni ba kai har abada yace duk abin da ka mallaka in duniya ka mallaka gaba daya ka je ka ci duniyar kai daya ni dan uwanka ne ka sha nono ka bani na zo in gaishe ka kan wulakanci ka rabu da kai ka zama salam ya juya ya in ce ko almajiri ne ya zo gidan ka bara ai ta ce alama da haƙuri ko mu gyara halinmu halinmu bai da kyau duk wanda ya shigo birni ya samu rufin asiri da dan haske da dama yana gudun dan uwansa kai fa dan kauye ne ba kauye ne kai Allah ya rufa maka asiri me zaka ji yan uwanka me zaka mace su kai ba baka je ba yanzu da yawa zaka ga mutum yana rayuwa a birni ya tana 'ya'ya da jikoki amma 'ya'yansa ba su taɓa zuwa ƙauyensu ba wallahi ba wuta sauro ya yi yawa kaza kaza a'a kai ba daga rashin wutan da sauran ka fito ba Ba ka mutu ba in ka kai su abin ka kai su sauran ya cije su in sun ji zafi ka ce asali na kenan eh wani ya je ƙauye ya ɗauki ɗansa ya kai shi ɗan birni ne uwarsa ma 'yar birni aka tuka tuwon dawa lafiyayye da miyar kuka magarba ta yi irin dawar da ruwa ya dake ta da kaka a san baki take yi aka ba wa yaro to yaro yana ganin bakin to sai tsorata sai fashe da kuka yi kuka aka ce mai yasa ne ko ce ka ce ce ah, da an kama to sai kakarsa uwar uban yaron kenan je ka sayo mai taliya a dafa masa je ka sayo masa za a dafa masa ce mama wallahi wannan tuwon na shi na girma na rantsa da Allah mutuwa zai yaron ne ya ci tuwon Ya ce ku dura masa ya samu yaron ya zaga ya zaga ya ce zan zabga ma mali tun ku ya ci yaro ya rinka dirkan tuwo miyar kuka da wake a kafa wace gari fa yaro ashe shi ya saba shayi biredi indomi soyayyen doya sai ya ga bakin dumame tun a cikin ya ga yana bararraka yana ah, to malam ba a yi masa bai san dumame ba ai dan birni ne yayan birni ne ba san dumame ba yi ya zo gurin kakar sai yana kuka wai bakin tuwon nan zai ci aka kawo koko da kyar aka samu suga aka hada haka aka ɗirka masa yaro kwana ɗaya biyu sai fara ramewa me yasa haka ya same shi ba a saba masa ba a kai shi su mutanen ƙauyen da kuke gani din nan masu cin nan nan tuwon bakar dawan da miya kuka sun fi lafiya ka je asibiti ka je ƙauye a lokal gaman guda ba asibiti wallahi wallahi aka suke rayuwa da wahala ka mutum yana wani kai da yayi zazzabi yana shiga gona da yayi noma in yayi gumi zai kori zazzabin a hanya mutanen ƙauye wallahi sun fi na birni lafiya Allah ya ba kusa ba kuma sun fi mu daɗewa ka lura mortality mutuwan da ake ta yi na birni da na ƙauye an fi mutuwa a birni hawan jini daga birni ciwon suga daga birni ciwon zuciya daga birni ciwon maiko daga birni ciwon albasa daga birni ciwon taliya daga birni amma mutanen kawai za ga mutum gau abokinka za ka ga lafiya lau kai kuma ni da ƙyar kake ɗaga kana da saboda gata ya maka yawa kitse ya ma yawa ba ka motsa jiki shi ko daman bai sanya hawan mota je kaza ba sai da kafa ne ku sada zumunci ku gaida yan uwanku ku samu lokaci ko a sallah ko a hutun yara ku ɗauki yara ku zuba su a mota ku tafi ku je ƙauyen ku kai kwana biyu uku da su wataƙila in ka mutu a birnin nan ƙarshe da yaran ba su a mai da su ƙauyen in ka samu dama je ka gina gida a ƙauyen ku ko na zumunci ne kana zama kwana ɗaya biyu alal aƙalli ka nuna wa 'ya'yanka cewa kana da asali dan in an zo nan ana bibiyan diddigi da an bincika ɗaya biyu da an bincika matarka uban matarka to ba za a ƙara gaba ba kai ina kake ba za a gane ba kuma sanin dangantaka da asali yana da muhimmanci Daka addini ne kulawa da dangi da 'yan uwa mu yi haƙuri da talaucinsu mu yi haƙuri da buƙatunsu mu yi haƙuri da laruran mutanen ƙauye sai haƙuri in kana da shi ka bayar in ba ka da shi aka tambaye ka ka ba da haƙuri daji takai faɗa za su yi cewa ba ni su ta tsora maka bukatun da ya fi ƙarfin albashinka ba komai ni'ima ce ma a yi tsammanin kana da shi ɗin ganin kitsewa rogo ai ni'ima ne wani yana da kuɗin amma a bushe yake a ƙeƙashe da wadatar da komai sai a ce malam ba da guri da Allah saboda a ni'imar ba ta fito ba wal masaki wal yatama marayu yarfa bihim wa yudnihim a sauƙaƙa musu a matso da maraya kusa wa yamsa ru'usahum a shafi kan maraya yaron da ubansu ya mutu yana ƙarami bai balaga ba maraya a taimaka masa kun san dai maraya ba sai na dogon sharhi ba duk inda maraya yake ku taimaka masa mala a gwamnatin jihar ku akwai wani tsari da kuka ji ana magana na kula da marayu a siyasa su kun ji kun ji wani gwamna yana kamfani yana cewa zan kula da marayun garin nan kun ji wani ciyaman yana magana kula da marayu to yana daga cikin dalilin matsalar da suke samu a mulkin su in sun yi mulki ana son su amma a zo ana zagin su sun bar abin da annabi ya ce su kula da shi idan talaka miskini da ba shi da komai an ce ya kula da maraya ya taimaka masa ina ga gwamnati yanzu yan kwallafa kawai sai a tara musu biliyan kaza ko amma a kamusun gwamnati babu gidan taimakon maraya to ce za su ke faduwa duk inda ake son mutum sai ka ji ana zagin da ya nemi shawarar malaman addini to da ya samu nasara a cikin mulkinsa to matsalar da ke samu galiban tsinsu suna hawa mulki sai su sa katangar karfe tsakaninsu da malaman addinin musulunci in ka ga ana neman malamin addini a siyasa to an kusa zaɓe bayan an ci zaɓe to malamin addini ya zama abokin gaba a lokacin ake ta bin basta ana bin karatunsa an ya soke mu an ya mana kaza amma a zo a zauna da shi a nemi shawara ne Allah ya ce mai annabi ya ce yaya za mu yi mulkinmu mu mu samu albarka mala a gaya mana ba za su yi ba sai kaɗan daga cikinsu da Allah ya zaɓa yalla bai Allah saka a cikinsu ku taimaki miskinai ku taimaki marayu wal masakin bi bazli yasirin wa raddin jamil ka ba su ɗan kaɗan da kake da shi albashinka dubu ashirin ne don Allah a cikin dubu ashirin ɗin nan a wata ya zama akwai naira ɗari biyar ko dubu ɗaya ko dubu biyu rabon maraya ko rabon miskini talakan unguwarku don Allah gidanka idan an tuka tuwo don Allah kasa man shi kai ɗaya kake cin tuwon gidanka don Allah a samu wani kwano da ake ba almajiri ko makoci ka lazumta a gidanka lalle akwai wani abu da za a cire bayan na iyalinka wanda zai sama maka aljanna wannan abin da kake cirewa a gidanka kana bayarwa da shi za a haɗa maka samu gida aljanna wani ba zai shiga aljanna ne a gidansa wallahi saboda almajirin da yake taimakawa da masaki na sha faɗa ina maimaitawa yanzu an waye gari aka karama kallawa sadaka ma mutane sun daina yin ta da cizo Allah muku albarka in za ku iya tunawa a da a shekaru ko kun sani za ka ga a unguwanninmu ba wai ina goyon bayan a yi tabara a yi bara ba amma ina so nuna mana bambancin zukatan mutanen da da na yanzu malam za ga inda ganin Allah ya za ga da yaro suna bi gida gida assalamu alaikum ana ba ko kuma makauniya ko kuma musaki musaki yana iya zuwa kurin ya zauna saboda gurgune ko makako ne bai da sana'a bai da kaza ya shimfida tabarmar ya zauna kawai a nan yi ne a nan zai samu abin da zai ci da iyalinsa yanzu ba a yi almajirin Allah zai yi ma ba a yi yanzu duk gidaje a rufe suke da idan ka je masallatanmu na juma'a ku nutsu a da in ban da yara ƙanana a cikin ku ba duk inda ka je masallacin juma'a za ka ga miskinai mabukata makafi ne guragu ne kutare ne masu ƙaramin ƙarfi dole ne yana yiwa akwai masu ƙaramin ƙarfi kowa in zai je masallacin juma'a sai kullo dan canjinsa yana bayarwa da shi yake neman yadda Allah yanzu duk babu su sai akwatin masallaci shi ma akwatin masallacin ka daina sawa ka sai mutum ya wayi gari ya wata guda bai sadaka ba wallahi ka lura da kanka wata guda dan Allah ina sai sadaka yan uwanmu miskinai da muke zaune da su makota wa ya san ma gidan wani ba a cin abinci jama'a kun san akwai akwai makota da suke mutuwa da yunwa makotan su ba sani ba jama'a kun san yau a garin nan a cikin Kano nake gaya muku ba wai a cikin kokuwar Kano yarinya budurwa ta girma ta kai munzalin aure babu abincin da za a ci a gida ballantana kuɗin gado ko kuɗin katifa yarinyar nan budurwa ubanta ya mutu uwarta ta tsufa ciwon suga ciwon kafa yan uwanta sun guje ta ka san yanzu abin da za ta yi sai dai ta fita gidan makota tana wankin kuɗi wallahi yau akwai 'yan mata masu wanki da guga yarinya budurwa ta je suna karɓan kayan samari tana wankewa tana gogewa ta samu abin da za ta ci ko ta wanke kayan hajiya wance ba wannan ba yau fa a cikin Kano ba ko ina ba a danja yarinya budurwa balagajiya take ɗaukar ruwa a roba da omo tana wanke gilas ɗin attajirai kana tsayawa da mota budurwar yarinya za ta zo da kirjinta ta kifu a kan gilas ɗinka tana goge maka gilas saboda in ka gama ka bata naira ashirin ko hamsin ko talatin ko ɗari ta kai munzalin aure ka san me ya fito da ita babu maneman auren in ma akwai babu kuɗin auren in ma akwai babu abincin da za a ci ina a mu ina gwamnatocinmu ina 'yan siyasanmu ina masu kuɗinmu ina masu tausayin cikinmu ina maganin a taimakawa miskini a taimakawa na kusa wal jari dil qurba wal junubi makocin kusa da kai ka taimake shi in kowa ya bi wannan ayar za a samu wannan yara matasa sun tashi ba aikin yi sai satar takalmi a masallaci duk wanda ya je da takalmi mai kyau masallaci sai an sace da azhar ko da la'asar babu lokacin da ba barawa a masallaci muri ne yake zuwa daga kudu wani ne yake tsallakowa wani dan unguwa ne ku zo a ba sallah a sace ma takalmi da azhar a sace ma takalmi da la'asar a sace ma takalmi san yara sun mutu ba taimakon jura kowa ta kansa kawai yake yi kowa ne ma yake samu ya taimaki kansa da 'ya'yansa ba kula da makota ba kula da 'yan uwa ba kula da dangi idan mutum ya samu rufin asiri abokin gabansa na farko danginsa akwai gyara a cikin rayuwar ku taimaki makoci yani allazi bainaka wa bainahu qaraba aljaril dil qurban mako wannan makoci na kusa wanda kake da dangantaka da shi na kusa falahu haƙul qaraba wa haƙul jiwar wa haƙul islam makocinka ɗan uwanka makotaka yan uwantaka ga kuma musulunci haƙul jiwari haƙul qaraba wa haƙul islam wal jaril junubi makoci na nesa huwa allazi laysa bainaka wa bainahu qaraba wanda babu dangantaka tsakaninka ko kusanci tsakaninka da shi ana cewa rajulun junub idza kana ghariban mutaba'idan ahlahu idan mutum ya zama bako yayi nesa da iyalinsa ba ya da dangi a kusa da kai wannan shine makoci na nesa wa qaumun ajalib wal janabatu al qaumun ajanib mutanen da suke na nesa aljanaba an ce aljanaba ana nufin nisan ta kane sanci tsarki an aisha ta radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwaritu hadisin bukhari da muslim wanda Allah yace jibril bai gushe ba yana min wasiya na kula da makoci in taimaka makoci jama'a makoci makoci makoci fa mutuncin makoci da darajar makoci da hakkin makoci hatta kai ga makoci kamar ya ci gadon ka ya Allah ka yafe mana akan tauye hakkin makotaka da muke a yau za ka iya shekara biyar shida baka san makocinka ba malam wata irin rayuwa ce ta turawa muka kawo kanmu yau a gidajen mu musulmi hausawa kun san yadda ake rayuwa a turai za ka zauna makocinka yana sama kai kana ƙasa sai shekara goma ba ku taɓa ganin juna ba na farko dai ba ruwansa da kai haka turanci ya nuna musu kai ma ba ruwanka da shi idan ya zo da mota ya ga kayi fakin ka tsare masa inda zai mota zai fakin da zai kira ka ba dan sanda zai kira sai ce ga makocina ya haƙƙi hakkina sai a kama ka idan ƴaƴanka suna girma suna wasa suna tsalle tsalle yana ƙasa da kai dib dib dib yana jin ƙaran yara da zai ba kira ka ya ma magana ba to bai ma san ka ba kawai zai kira 'yan sanda ne ce ga maƙocina ya hana da bacci haka ake a rayuwa a turai wallahi malam saboda tsabar rashin kula da muhakkin makotaka a turai ina so in jiya mana tsoron wannan rayuwar ka san makoci yana iya faduwa ya mutu a gidansa ba wanda zai sani sai ya kumbura sai dai wari a kira jami'an tsaro da suke kula da harkar shara da tsafta su balle gidan su ɗauko gawa ta ruɓa in ciwo ya kama shi ne sai kira makocin ya kai shi asibiti ba babu saboda rayuwa ce kowa yana ta kansa kawai wai irin wannan rayuwar ake so mu yi ta a yau muna musulmi muna sallah ba a haduwa a sallah ba a haduwa a azumi ba wani abin da zai hada karshe idan kun haɗu a lifta injin da zai kai ku yana kallon ka kana kallon sa da zai ma magana ba ba za ka masa magana ba sai ka dan a cikin su wallahi wani ya ce malam gaggawa nake na dawo zan shiga gida a kasashen turai ne ya ce sai na dan baka mota ta haka a gefen kofar makocina da ya dawo sai ya gana tsare mai kofa ni kuma so nake in hau da kona ban fito ya ce wallahi kawai na ga mota yan sanda wayo wayo wayo wayo yace me ya fara garin kawai sai ga ana neman sa masa anfa yace wata happened yace ya zaka zo kai fakin a wurin makocinka yace ya yace kiran mu yace ka shiga hakkin sa ayo turai rashin tausayi da jin kai malam uba da da uba da da ba ruwan uba ba ruwan salada dama yaro in ya kai shekara ta takwas baka isa ka ce mai komai ba to gwamnati tana kula da shi yana da albashinsa baka isa ka mai tsawa ba za ku tafi hotel cin abinci in kun je wuri ku zauna ku ci abinci sai ya sa hannu ya ciro katinsa sai ya mika musu ce ku ciro kuɗi na ce baba ka biya ka biya naka wallahi haka suke kuma normal babu tausayi babu jin kai wani makoci matarsa tana naƙuda bai da mota bai da keke ƙarfe uku dare tana buƙatar asibiti amma ga makocinsa yana da zabjegiyar mota a gareji ya ce wallahi ban isa in kira shi in ce ya zo ya kai mata ta asibiti ba jama'a wallahi rayuwar da ake kenan yanzu wallahi kana da makocinka wallahi baka isa ka motar motarsa ba in jana'iza ake wallahi baka shiga motarsa ba ka san yaushe zai nemi taimakonka ranar da ya mutu lokacin za a kwamfata gidanka makota iyalin sai su ce alhaji ya mutu a zo a taimaka a masa sallar gawa yau muna neman taimakon makotanmu ne bayan mun mutu yau muna neman taimakon makotanmu ne idan matanmu ta mutu wannan rayuwar ta bariki mu gyara ba ta dace da mu ba mu muna da ƙur'ani muna da hadisi kun bari sai da na ɗauki zafi kuke ta nuna min lokaci ina so in faɗo na abu amma kun tsaye da ni wallahi Allah ya mana afuwarsa Allah gyara halin mu Allah ka raba mu da rayuwa ta yahudanci Allah ka ɗora mu akan rayuwa ta islama wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh